taron na kungiyoyin dalibai wato esn da aka shirya a jihar agadas suna yin shi ne duk shekara biyu don sabunta buran kungiyar tasu sai dai a bana an samu wani hargitsi tsakanin ɗaliban alhali taron ya mai da hankali kan zaman lafiya tsaro da haɗin kai gomi ya kawo matsala sumana gambo sai ne shine magatakarda na kungiyar ta usn e ta ƙasa saboda wuri ne inda kowa ya zo da lissafin shi kowane ya zo da abin da ya zo da wannan zo goya ma baya tunda da abin duka za a yi lissafi cikin shi harkar zaɓe ce in an ce harkar zaɓe kuma kun san dole akwai harkar rikici shiki tunda da akwai wani shi wani bibe da mutane tare da shi amma shi na so shi sa ƙarfi dole dole shi tilastar da jama'o'i mutane su yi abin da suke so to yau abin irin wannan eh, tahiyya ko ku rashin gane mu juna shine kawo so biyu muna tsaye da wanga taro namu saboda kun gani ma ga sunan sai da muka kira ga jaman tsaro saboda su kara mana kari saboda a ce ga a samu kashin wani kashin gilla tsakanin cikin yan makaranta tsakanin su shi kuwa canga calimbo mamba a kungiyar ɗaliban jami'ar da magaran ya nuna rashin dacewar hargitsin idan aka yi la'akari da maudu'in da suka mai da hankali a kai wato zaman lahiya haɗin kai tsaro Eh, kusan shi daman abin da aka ce za a tara mutane jama'a jawa dole ne an samu cece kuce sai an samu kamar rashin fahimtar juna amma kun gani abin eh, al'ajabi ne a cewa an zo taron congress ma a ce an ka iko su za su kula da tsaron mutane a lokacin mu kungiyar mu ta ɗaliban jawa to usa ne ya kamata a ce muna da eh, kamar tsari a cikin mu ma wanda ya kamata a ce duk wani masalamin sa amma dukkan masalar ba wani abu ne ba kawai rashin fahimtar juna ce ba ba wani babban abu ba ne ba kuma gashi nan kun ga mun haɗa kanmu mun dawo kuma kamar da muke tamu union kungiya ce da kungiya gashi mun dawo mun ƙara taron congress gashi nan da saya abubuwa su koma kuma insha Allah za a samu eh, a cima gurka na asa kwamiti kuma a aiki a cikin commission commission shi ma dai gwamnan jihar agada Sa'adu Soloke yabawa ya yi da maudu'in da ɗaliban suka mai da hankali a kai wanda ya ce ba ƙaramin ci gaban ƙasa ba ne cikin wannan kongire za su tamtamna akan matsaloli akan harukoki da nasu organization abunda mun cikin discours din nasu su ne za su kula da eh, security na niger za su kula da hadin kai su tsoro da eh, consolidation de la paix cikin wannan kasa shine muna ba su eh, muna ba su encouragement don wannan tabi da sun ka zaba yana ya mun gamsa ah, mun ji daɗin wannan tunda eh, kasan namu yana cikin hali. Tamar bari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar niger.